Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Alheri Grace Abdu sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Alhamis takwas ga watan Afrilu na shekarar 2021. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da shi ga alheri da kanin labarai. Sakatariyar harkokin cinikayya ta Amurka Gina ramaidu ta ci alwashin ci gaba da aiwatar da tsauraran matakan da gwamnatin Trump ta ɗauka da ya haifar da sa'insa a tsakanin Amurka da China kan harkokin cinikayya. Daraktar cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta Amurka Rochelle Walensky ta faɗa jiya laraba cewa nau'in kwayar cutar corona B117 da ta fara bulla a Burtaniya yanzu ita ce kwayar cutar COVID-19 da ta fi yaduwa a Amurka. Ɗaruruwan masu fama da ciwon koda da danginsu sun fara tare hanyoyi a ƙasar kamar tun ranar Litinin a kusa da babban asibitin Yawunde suna zanga-zanga kan rashin aikin wankin koda. tsakanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu ku ji cewa sabon makaddashin sufeto janar na 'yan sandan najeriya usman alkali baba ya kama aiki ga dangadan bar yanzu kasancewarsa sufeta janar na rundunar 'yan sandan da duk kowace girma a afirka ba kalamin kalubale ba ne a gabansa musamman a wannan lokaci da najeriya ke cikin halin zaka mai wuya na kala fuskantar aika-aika irin na ta'addanci Masu sharhi kan lamuran tsaro a Najeriya na kokawa kan karancin amfani da na'urorin fasahar zamani wajen ganowa tare da yaƙi da ayyukan masu tarzoma a ƙasar. Duk da muhimmiyar rawar da na'urorin da ilimin kimiyyar fasahar zamani ya zo da su, akwai karancin amfani da waɗannan na'urori a tsakanin jami'an tsaron Najeriya wajen dakile kalubalen tsaron da Najeriya ke fuskanta a yanzu. Kamar kowace rana Alhamis yau ma muna tafa da shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdi ke gabatarwa. amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya tukunna. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa alheri Grace Abdu. Sakatariyar harkokin cinikayya ta Amurka Gina Rumaidu ta ci alwashin ci gaba da aiwatar da tsauraran matakai da gwamnatin Trump ta ɗauka da ya haifar da sa'insa da aka yi tsakanin Amurka da China a fannin cinikayya. da cewa za ta yi aiki tukuru domin kare ma'aikata amurkawa da kuma harkokin kasuwancin su daga rashin adalci a ayyukan china da take jawabi yayin ganawa da manema labarai a fadar white house ramaido ta ce karin harajin da gwamnatin shugaba trump ta yi wa china da 'yan jam'iyyar democrat suka yi ta kushewa a lokacin sun taimaka gaya wajen ceton ayyukan amurka a kamfanonin karafa da dalma. shekaru uku da suka shige trump ya kara harajin kashi 25 cikin 100 kan karafa da kuma kashi 10 cikin 100 kan dalma da ake shigowa da su a amurka da nufin samar da daidaito a harkokin cinikayyar kasa da kasa Daraktar cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta Amurka Rochelle Walensky ta faɗa jiya laraba cewa nauyin kwayar cutar corona B117 da ta fara bulla a Birtaniya yanzu ita ce kwayar cutar covid-19 da ta fi yaduwa a amurka da take bayani a wani zaman tawagar yaƙi da cutar covid-19 a fadar white house walensky ta ce bincike na nuni da cewa cutar ta fi yaduwa tsakanin matasa a amurka abin da ya sa bisa ga cewarta aka samu karuwar waɗanda suke kamuwa da wannan cutar ta ce yayin da yanzu haka ake yi wa akalla amurkawa miliyan uku rigakafi kowace rana yadda cutar ke ƙara yaduwa yana sa murna na komawa ciki ta bayyana cewa amurka na buƙatar ci gaba da ƙara azama a shirin rigakafi sai dai kuma jama'a na buƙatar su ma su yi abin da ya kamata a nasu ɓangaren an samu karuwar kaiwa yahudawa hari a amurka da kuma jamus duk kuwa da cewa ta da hankalin yahudawa da ake a kasashen duniya ya ragu a lokacin da ake fama da annobar corona. bisa ga rahoton da cibiyar kanto wata cibiyar bincike da ke isra'ila ta fitar a rahoton ta na shekara-shekara cibiyar ta kanto da ke nazarin rayuwar yahudawa a turai ta jami'a tel aviv ta ambaci hare-hare 119 na nuna kyamar yahudawa da aka kai a amurka bara aka san 111 da aka kai a shekara ta 2019 amurka da take da mafiya yawan yahudawa a duniya baya ga isra'ila tana kuma fuskantar ƙarin nuna wa Yahudawa kyama da tashin hankali a cikin 'yan shekarun nan. Akwai kimanin Yahudawa miliyan hudu da dubu ɗari biyu da suka manyanta a Amurka, wato kimanin kashi ɗaya da ɗigo takwas na adadin Amurkawa da suka manyanta. Wannan ne rahoton shekara-shekara na cibiyar ta kanto na 27 kan rayuwar Yahudawa a ƙasashen duniya. ana rubuta rahoton ne bayan tattara bayanai daga dubban shaidun kungiyoyin kare hakkokin bil'adama da kuma binciken jami'o'i a kimanin kasashe 35 na duniya. Toma Dalla, an jima kaɗan alheri za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu, amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu yayin da sabon mukaddashin sufeto na 'yan sandan Najeriya Usman Alkali Baba ke kama aiki gadan-gadan. wakilin hassan maina kaina ya rawaito cewa wasu lauyoyi 'yan gwagwarmaya sun shirya tsabdan ƙalubalanta naɗin da aka yi masa ga hassan da ƙarin bayani being appointed to head the largest police force in Africa. Sabon Sofeta janar na 'yan sandan Najeriya kenan Usman Alkali Baba lokacin da yake amsar ragamar rundunar daga Sofeta janar mai barin gado Muhammad Abubakar Adamu. yana mai cewar yanzu kasancewarsa sufeta janar na rundunar 'yan sanda da tafi kowace girma a afirka ba karamin kalobale ba ne a gabansa musamman a wannan lokaci da najeriya ke cikin halin zaka mai wuya na ƙara fuskantar aika-aika irin na ta'addanci har-haren 'yan bindiga daɗi masu garkuwa da mutane masu son ɓallewa daga najeriya da kuma sauran tsararrun manyan miyagun ayyuka ƙalubalen jagorantar wannan runduna don dawo da tsarin doka da oda abu ne da ke zama da kamar wuya amma na san rundunar 'yan sandan na da tsakakuran jami'an da za su taimaka domin a cimma hakan that Nigeria police is endowed with some of the finest, courageous and patriotic officers. To anya abu ne mai yiwuwa cimma waɗannan muradai kan lokaci duba da halin da Najeriya ke ciki a halin yanzu? Tambayar kenan da na yi wa Comrade Kabiru Sa'idu Dakata da ke zama jagoran cibiyar wayar da kan al'umma a kan kyakkyawan shugabanci na gari. A wannan karsashi da ya shigo da shi abin karfafa gwiwa ne amma kar ka manta dama an san 'yan sandan Najeriya da kwazo. Amma duk yadda suka kai da kwazo da yadda yake nuna yana shirye ya aiki matukar gwamnati ba ta yi abin da ya kamata ba ta hanyar kara jami'an tsaron tunda ta tabbata cewa a Najeriya jami'an 'yan sanda sun yi karanci ta hanyar siyo kayan aiki musamman abin da suka shafi makamai ta hanyar in inganta walwalar ma'aikatan gwamnati domin ka sani cewa irin rayuwa da ma'aikatan 'yan sanda suke ciki da kuma ma waɗanda suka bar aiki ba abu ne da zai karfafa gwiwarsu ba musamman kuma abin da ya shafi iyalan waɗanda aka mutu aka bari matukar wayanda suke cikin aikin suna ganin su a cikin wahala wannan zai rinka rage musu karsashi to duk wannan abubuwa ba alhaki ne na shugaban 'yan sandan najeriya ba alhaki ne na gwamnatin tarayya duk yadda ya kai da karsashin aiki matukar gwamnati ba ta abin da ya kamata ba magana ta gaskiya ba wani abun a zo a gani zai ba amma dai muna mishi fatan alkhairi yayin dai da sabon sofeta general na 'yan sandan Najeriya ke fara aiki gadan-gadan. Sai ga babban lauyan nan dan gwagwarmaya wato barista Maxwell Okpara ya shirya tsaf zai nufi kotu don kalubalantar nadin da aka yi wa Usman Alkali Baba a matsayin sabon sufeta janar din. Yana mai cewar nadin ya saba wa sashi na bakwai na dokokin aikin dan sanda na shekara ta 2020. Idan za a iya tunawa barista okpara shine lauyan da ya kai kala wata kotun tarayya da kenan abuja yana kalubalantar kalin wa'adin watanni uku da aka yi wa tsohon sofeta janar muhammad abubakar adamu shirar da ake dab da yanke hukunci a kanta a halin yanzu hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria A gaida Hassan Maina kaina da wannan rahoton ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga alheri ta dawo da labaran duniya kashi na biyu. ɗaruruwan masu fama da ciwon koda da danginsu sun fara tara hanyoyi a ƙasar kamaru tun ranar litinin a kusa da babban asibitin yawunde suna zanga-zanga kan rashin aikin wankin koda hukumomin ƙasar kamaru sun ɗora alhakin koma bayan da aka samu da kuma dakatar da jinyar masu fama da cutar kan barkewa noba corona da ya kawo jinkiri wajen sayo injinan wankin koda daga kasashen waje. Harkokin sufuri sun tsaya cak a unguwar Melen wannan makon yayin da ɗaruruwan masu fama da cutar koda da dangin su suke zanga-zangar nuna fushin su da dakatar da jinyar masu cutar da ake yi a asibitin koyarwa na jama'ar yawundi Daga cikin masu fama da cutar kodar akwai wani mutum ɗan shekaru hamsin da hudu wanda ya shaida wa murya amurka cewa sun fara zanga zanga ne ranar litinin bayan da akalla mutane bakwai da ke fama da cutar suka mutu cikin makonni uku sakamakon rashin jinya ya kuma ce ya hakikanta cewa da dama daga cikin waɗanda suke wannan zanga-zanga za su mutu sakamakon gaza samun wankin koda na tsawon kimanin makonni shida yanzu. Shugabannin kasashen Afirka sun gana ta hanyar sadarwa intanet cikin wannan makon domin ƙara kira ga al'ummomin kasashen duniya su himmatu a yaƙi da sauyin yanayi a Afirka tare da bayyana cewa wannan matsalar tana ƙara tsananta illar cutar corona a ƙasashe masu sasowa. Shugabannin ƙasashen Afirka suna neman ƙasashen duniya su fitar da kuɗi domin yaƙi da canjin yanayi kamar yadda shugaban bankin bunƙasa ƙasashen Afirka a Kiwumi a ya gabatar a wani tsari. ya ce mu shine tara dala biliyan 25 domin yaƙi da canjin yanayi a afirka bisa ga cewarsa shirin zabarar da kasashen nahiyar afirka zai dora ne akan abin da yake ƙasa wanda yake tafiya daidai da kuma hanzarta cima wannan guri daga ƙarshe an samu karancin dafaffen tumatir da ake matsawa a abinci da ake kira ketchup a amurka sakamakon ɓullar cutar corona kasuwar tumatirin ta ketchup ta cira da kimanin kashi 300 tun da aka fuskanci barkewar corona abin da ya sa aka shiga karancin tumatirin da ake sayarwa a gidajen abincin marmari bisa ga wani rahoto da aka wallafa a mujallar wall street journal bukatar wannan tumatirin kwalban ta karu da kimanin kashi goma sha biyar cikin ɗari yayin da amurkawa suka koma odar abinci daga gida bayan barkewar cutar corona. rahoton ya bayyana cewa bukatar tumatirin ta fi karfin abin da kamfanin ke iya samarwa karkashin wannan yanayin duk kuwa da kokarin da kamfanin craft hens wanda shine ke samar da kashi 70 cikin ɗari na tumatirin kwalba da ake sayarwa a kasuwannin amurka yayi na kara yawan abin da yake sarrafawa. A gaida Alheri Grace Abdu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da hukumar NIT da ke bunkasa fasahar sadarwa a tsakanin 'yan Najeriya ke cewa ta dukufa wajen samar da cibiyoyin koyo da kuma amfani da kayayyakin fasahar sadarwa a birane da yankunan karkara na kasar. masu sharhi kan lamuran tsaro a Najeriya na kokawa kan karancin amfani da na'urorin fasahar zamani wajen ganowa tare da yaƙi da ayyukan masu tarzoma a ƙasar. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari. Bincike da bunƙasa ilimin fasahar sadarwa a Najeriya na ɗaya daga cikin manyan ayyukan hukumar ta NIDDA tun kafota shekaru kusan ashirin da suka shuɗe da nufin ganin cewa kowane ɗan Najeriya ba bar shi a baya ba kan wannan fage na ilimin kimiyyar fasahar sadarwa da zamani ya zo da shi. A jiya Hadiza Umar da ke shugabancin sashen hulɗa da jama'a da kafaffun labarai na hukumar ta ce shirin hukumar na samar da cibiyoyin fasahar sadarwa a yankunan karkara ya yi nisa matuka. yankunan karkara muna ba su ict center ict center din ga akwai kwamfutoci guda 20 akwai internet connectivity ana ba su hada sola saboda ya zama koda yaushe akwai wuta kuma koda yaushe in ka je wurin za ka samu ka yi amfani da shi to banda kuma a karkara din a jami'o'i da makarantun sakandare mukan ba su to shine muke amfani da kuɗin da muke samu sai mu ba da wannan akan gudumawa kenan daga gwamnati. Baya ga haka hukumar ta nidda ta haɗa hannu da ma'aikatar ilimin Najeriya wajen tabbatar da cewa darasin ilimin kimiyyar fasaha sadarwa na cikin manhajar kowar da ilimi. Tun suna firamare zaka gani an fara nuna musu hanyar wannan fasahar zamani yadda za su yi amfani da shi saboda an ce tun suna yara ya kamata a ce su sani cewa tunda yanzu duniya gabaki ɗaya ta juya duk an koma hanyar fasahar zamani amfani da fasahar zamani ne to saboda kada kuma a ce najeriya ya zama yana daga baya to banda haka din muna horarwa da yara din da matasa din har da malaman makaranta har da kuma ma'aikatan gwamnati to yanzu an zo an yi sa kowane ma'aikatar gwamnati mun tabbatar akan cewa akwai department wanda ke kula da waɗannan fannonin fasahar zamani din sannan kuma director ne ya zama yake shugabancin wurin. To amma masu sharhi kan lamuran tsaro sun yi tsokacin cewa duk da muhimmiyar rawar da na'urorin da ilimin kimiyyar fasahar zamani ya zo da su. Akwai karancin amfani da waɗannan na'urori a tsakanin jami'an tsaron Najeriya wajen dakile kalubalen tsaron da Najeriya ke fuskanta a yanzu. Babu kayayyakin da za a gano su. kamar abin da ake kira signal detector radio ita wannan signal detector radio din shine kafin a zo wajen aikata laifin to wannan radioton za ta yi amfani za ta ɗauko mutane tun daga nisan zango da kuma sanar da ma'aikata cewa ga wasu sun to za su yi wani abubuwa za a gansu za a san yawansu kuma za a gane makaman da suke da shi sannan za a gane daga kilomita zuwa kilomita nawa ne za a iya cin musu ko za a iya kaiwa gare su na farko kenan akwai symbol time signal shi symbol time signal shi kuma na'ura ce wacce take nuna cewa mutanen nan makamanku ya fi nasu karfi idan ko makamansu ya fi naku karfi za ta nuna muku signal cewa suna da makamin da ku ba zai iya aiki a kansa ba akwai karancin rashin amfani da fasahar zamani ta sadarwa don yaƙi da ayyukan ta'addanci da ake da su a najeriya detective awali bala kenan na jami'ar yusuf mai ta tamasile a nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria a gaida mahmud ibrahim kwari Kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Ya Allah ya Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Matsalar fyaɗe wani lamari ne da shirin domin iyali ya jima yana haska fitila a kai da nufin neman hanyar shawo kan wannan lamari. A wannan makon za mu haska fitila ne kan wani lamari da ya shafi wata yarinya 'yar shekaru bakwai mareniya wadda aka yi wa fyaɗe da mahaifiyarta take neman masu hali jin kai su taimaka wajen ganin an yi wa ɗiyar adalci wadda bayanai ke nuni da cewa lamarin ya sa ta shiga wata rayuwa cikin kaduwa da kuma kiɗinewa. mu Muhammadu Nasir ya yi tattaki zuwa gidan iyayen yarinyar inda ya tattauna da magajinta Ismaila Abubakar. ga bayanin da ya yi wa shirin. Ni ne karama yana ta shekara bakwai zuwa shidda. Nan take to bayan na daga wurin aiki na iske mahaifa ta ce ta rana ba ta naira ɗari na ce mata ba ni na ba ta kuɗi ba to bayan na fita na je sallah na fito da masallaci sai aka ce min in zo in ji ina ta samu kuɗi bayan na zo aka ce mata wani yaro mai gadi mai suna aminu nan ne botsin makautan mu shi ya bata kuɗi na ja ta mun je wurin shi na tambaye shi ya ka ba kawata kuɗi sai ya ce a'a aikinta ya yi. ya ba ta sai take cewa a'a ba aikin ta ya ba ai ya ce ta shiga cikin wani gida ne ta shiga cikin gidan da yake gadi ya cire mata kaya har ya yi talata da ita mai gadi to bayan haka nan na dawo daga sunan cin kara an sanda sai cire ya yi kwana biyu zuwa uku muna neman shi ba gan shi ba sai daga waya mahaifin shi ya zo ya ce yana son a yi sulhu da abu musulunci shi to ya ba matsala za a yi sulhu amma sai an kira shi shi aminun mu ma mutu na magabata a zauna a yi sulhu to bayan wannan ce na haɗi ma 'yan sanda ga wajen kai da shi saboda ina son a kama shi na a hukunta shi sai ya zo da shi ya zo bai zo da shi ba ya zo bayan ya zo aka zauna aka magana an ka wanda an ka ce za a wanda take amma sai ya zo da shi ya ce ya alƙalin wansa haike zai zo da shi wansa haike ta yi ya zo da shi mun kai sallar mangaraba mun kai isha'i sannan 'yan sanda sun ka samu sun haka shi sannan daga can aka tura mu ta cid daga police station muka ta cid daga ta cid muka wuce kotu kamar an yi hukunci ne ko kuwa an dai kai shi a jiya ana tuhowa wata-wata ana bibiyar shari'a din a ba a wanke hukunci an dai aje shirmen wata tara za a rinka bibiyan kes in har bayan wata tara duk wata za a rinka zuwa da shi alkali haka ta ci za a rinka yawan shi to ita yarinyar da al'amarin ya sama wani irin yanayi take ciki yanzu gaskiya ba ta samun bacci da daddare za ta kama tashi tana firgita har mun kai ta asibiti mun kai ta asibiti urut aka ce sai mun kai ta kwari kwari ma mun kai ta su haka Allah ya ciki wace irin asibiti ce kwari din asibiti ma wakata masu mentality ne ta dan haka kwalwa don mawakaita har yanzu ina unguwar arkella gidan su wannan yarinya a shekara bakwai da ta haɗu da wannan jarabawar kuma gani tare da ɗaya daga cikin magazin ita yarinya wanda ba zai so a ambaci sunansa ba bai al'amarin da ya faru bayan ka tuho mika tara bayan na dawo sai nake jin labari sai nake ce musu an kai ta asibiti sai ake cewa eh an kai ta asibiti to amma dai ina result din da an ka samu asibiti babu shi to irin da bayan kwana biyu sai ga yarinyar tana irin dai to ina eh, na yi recover din cewa ina ganin ta ita kadai zaune ba ta mingulan da kowa ba ta sauran maganin ganu nan kuma ba haka ta saba ba kuma wata rana sai in gane ta a dunkule in tambaye ta me ke horo ba ta mayin magana to can lokacin nan sai na sa maman mu ta tambaye ta sai ta tambaye ta ke cewa wai cikin tana ciwo kuma ita kuma mamu ta duba ta ga alamun wata rana kawai sai a ganin tana hirgici sai na ɗauke ta kai ta asibitin udutun kai ta asibin udut ni musu duka bayani nan dama ina da report na yan sanda da na lokacin da abin ya faru an kai ta asibiti nuna musu sai sun ka rubuta min magunguna haka da test an ka ce mu je mu yi to da lokacin nan mun je ah, na asibitin mun ka ni test na test dai daban-daban dai test ya kusa kai kashi shida ko bakwai wanda duka na yi sai an ka tura mu sakatiri nan na udu daga nan sakatare na udu sun ka rubuta mana wani wanga takarda haka dai sun ka ce mu je can ainihin sakatari na kwari na nan harkar eh, taɓa kwakwalwa to mun je can likita ta dubo likita namiji ne ma ya duba ta har ya mata 'yan tambayoyi ya ba mu appointment letter ya ce duk bayan sati biyu za mu kama kawo ta yana ƙara duduba ta sannan kuma shi ma ya sake rubuta mana wani takarda ya ce mu kawo ta nan cikin udutu nan gynecology sun ka muka kawo ta nan da gynecology shi ma dai nan ya dudduba ta ya dudduba ta dai har ya bada shi ma appointment letter din shi ya ce duk bayan sati biyu shi ma ran wani zai wani zai shi kuma wancan ya ce ran alhamis alhamis yanzu kamar wani hali ita yarinya take ciki to har yanzu dai tana nan alhamdulillah za mu ce to dai har yanzu mun dan fara ciwo kanta da yanayin magunguna da muke sai mata da kuma kai ta asibitin da muke yi muna yi kai ta asibiti duk bayan sati biyu don kaga ya kamata a ce ma mu je asibiti wannan satin to abun ya fi karfin mu yanzu har wannan satin ma ya wuce wallahi ba mu samu zuwa asibiti saboda an wuce karfin mu gaskiya babu kuɗi yanzu yanzu kuma ina tare da mahaifiyar wannan yarinya ya sunan Aisha ta Abubakar. Lokacin da wanga al'amari ya faru sanda ki fara gani ya ki ji garanki. Wallahi ban ji daɗi ba na yi bakin ciki na yi kukan bakin ciki rana. sai da kira dan uwanta ya zo ya taimake duk ban iya zuwa sai dan uwanta ya zo ya taimake ni ne zai taimake ni ya dawo sai shi yaron ma ya bi ni har gida ce zai zo ba bani hakuri har ne ya shigo na aushe kawai ban saurare shi ba ma duji na dauka na harbe shi da shi sai ban son ji maganar shi dun ya riga ya cuce ni ya tafi abin shi za ka kama shi ni dai yarinyar da yanzu gabi miki ina kallon ta da yarinya ne mai kuzari sosai amma yanzu kuzarin ta yayi yayi kasa da ina zo gida tana dan share wuri da amma yanzu ba ta iyawa iyakanta ta kwanta ta dinga jujjuya jikinta ta dinga lallabta jikinta babu ta cikin kuzarin ta ko kaɗan yanzu abin da muke ciki kenan don allah na roƙon gwamnati da taimakon su don allah su duba marayu ne miji uban su yaro sai abin da yara don allah inda halin taimaka don allah taimaka mana saboda allah a kwace ma injin ta to yanzu kamar tana zuwa makaranta da ko kuma tana zuwa dan bayan abin ya faru tana iya fitar ce makaranta yanzu ba ta zuwa makaranta kuma tun abin ya faru ba ta je makaranta ba tana nan gida gaskiya kamar aji nawa take a makaranta aji uku na firamare mm. to su makaranta suna da masaniya kan abin da ya same ka a suna da masaniya to an gaya musu an ce to a dakata sun gaya musu ce to tana nan gida a dakata da ita tuku kafin abin ya ci gaba abin mun ga ta sauki ce mai ta cikin makaranta to kamar ya sauran ta da abokanta to ta da abokanta tana yi amma ba kaman da ba ko ba gaskiya ba sai ta zauna ta ɗaya tana ɗan wasa yanzu ne manna sa ta tafi ta je gidan magota ta ɗan zauna ta ji sanyi sanyin zuciyarta haka to kamar asibitin da kuka zo aka duba aka tabbatar da lalle cewa an yi lalata da ita wannan yare kamar babu wani illa da aka bar mata to sun duba akwai illa duk nan farkon da aka tafi akwai illa da aka samu na biyu da muka je wudu sun ce an sami illa ko ba gaskiya ba shi aka rubuta magani muna ta sayan magani kuma da kuɗin muke sayan magani ba wani ya taba ce mana wani abu ciki ko ba gaskiya ba muke ta kokarin amma karfin mu yanzu ya kare don Allah gwamnati tana da halin sa hannu sa hannu da a kwace ma yarinya da incinta ni da a kwace mata incinta shi bukata ana kenan to kamar shi wanga da an ka ce mata wanga lahani din dama an san shi da wanga dabi'a a cikin unguwar cikin unguwar ga sen na wanga abu ya faru sai kowa ce ai ya taba mawa ne haka ya taba mawa ne amma ni dai ban sani ba sannan wanga abu ya faru shin kowa na kawo ce ai mawa ne haka ne ma na to ai kun cuce mu ko ba gaskiya ba na ce wallahi ni kuka cuta ba wani ba ai da kun fara tun farko da abin bai zo kan ɗiyata ba tun na an muku an muku ba ku yi magana kai ba amma na ce ban bari duk wani sami ta ce don Allah bari kai yaron samu ce wallahi babu ruwa da ba samu miji wani suke iskanci masu sami miji balle yaron ya karaman ga ni na kai kuma ga Allah duk abin da za a yi amishi ko ba gaskiya ni ban iya hakuri kuma kuka yi hakuri ku yi amma ni ban iya ba ina roƙon su don Allah su taimaka min saboda Allah ba karfi garan ba amma su wayancan yaro sun fi mu karfi ko ba gaskiya ba san hali ne za su yi har su kwace yaron gaba ko ba gaskiya ba don Allah ban da kowa su na kan roka don Allah su taimake mu saboda Allah ba karfi gare mu ba mun dangana gare su don Allah duk me yi ya sa mana hannu saboda Allah da annabi roƙon da ke musu kenan don Allah duk me niyyar taimako don Allah ya taimaka ya je taimake mu wurin nan abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba inda za mu fara haska fitila kan wani cin zarafin iyali inda a kwanan nan aka samu magidanci da ya kashe matarsa sabili da wata rashin jituwa da ta faru a tsakaninsu da kuma wata mace da ta kashe kishiyarta a jihar Naja. Kafin nan a madadin wakilinmu Muhammadu Nasir da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma Cibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya. To madalla a gaida alheri Grace Abdu kafin mu je ga mu na karshe ga wannan sako. Shekara ɗaya kenan da barkewa annoba coronavirus cutar da ta kashe dubin dubatan mutane a faɗin duniya ta kuma kassara harkoki. Duk da yake an samu allurar rigakafin cutar, har yanzu da sauran jan aiki. Ni ban yarda da wannan rigakafin ba, saboda ita koronan ma kanta ni ban yarda da ita ba. Sashen Hausa na murya Amurka ya gayyato ƙwararru daga ƙasashe daban-daban domin warware abubuwan da suka shige muku duhu a game da annobar da kuma rigakafin a cikin shirin taskar VOA na musamman. Ku kasance da tashoshin talabijin da ke nuna shirye-shiryen murya Amurka a yankunan ku. domin ganin wannan shiri ranar juma'a tara ga watan afrilu da kuma juma'a sha shida ga watan afrilu murya Amurka duniya a tafin hannunku. Yanzu kuma sai labarai a takaice. Sakatariyar harkokin cinikayya ta Amurka Gina ramaidu ta ci alwashin ci gaba da aiwatar da tsauraran matakan da gwamnatin Trump ta ɗauka da ya haifar da sa'insa a tsakanin Amurka da China kan harkokin cinikayya. Daraktar cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta Amurka Rochelle Walensky ta faɗa jiya laraba cewa nau'in ƙwayar cutar corona B117 da ta fara bulla a Burtaniya yanzu ita ce ƙwayar cutar COVID-19 da ta fi yaduwa a Amurka. Ɗaruruwan masu fama da ciwon koda da danginsu sun fara tare hanyoyi a ƙasar kamar tun ranar Litinin a kusa da babban asibitin Yawunde suna zanga-zanga kan rashin aikin wankin koda. To masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za ku je mu dauke da wani sabon shirin kafin mi sallama da ku sashen Hausa na murya Amurka na mika sakon ta'aziyya Alhaji Tallame unguwa bisa rasuwar matarsa jiya unguwar gyaɗi-gyaɗi da ke garma hukumar tarauni a jihar Kano Najeriya Allah ya ji kanta da rahama amin An kuma muna mika sakon ajiya ga iyalan marigayi Malam Aliyu Dallaji Wurno saboda rasuwar Dr. Isiyaku Aliyu wanda za a yi jana'izar sa ranar Asabar idan Allah ya kai mu a garin Wurno na karamar hukumar ta bawa Balewa jihar Bauchi. Allah ya ji kansa da rahama amin. Yanzu a madadin Alheri Grace Abdu da ta ni gabatarwa sai kuma Bahira ne da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke muku sallama daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.